بسم الله الرحمن الرحيم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا عذاب ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد الله مدعوك كنسلكي يناتي ويل يومئذ للمكذبين بياني يا قباتيوا ويل مأنر ويل عذاب كنا ويل يومئذ للمكذبين عذاب أو النين ta tabbata ga masu ƙaryatawa har ila yau maluma suka ce wailun halaka ta tabbata ga masu ƙaryatawa har ila yau daga cikin ma'anoni na wailun shine wani kwari ne wani guri ne cikin wutar jahannama to Allah madaukakin sai ke ce wannan gurin tabbatacce ne ga waɗanda suke ƙaryatawa wailun yawma idhin lil A ajiya mun fara karatu cikin wannan sura Allah madaukakin sarki yace wailun lil mutaffifin azaba ta tabbata ga masu tauye ma'auni sawa'un auna kwano ko ko auna nauyi abinda ake aunawa da kwano mutum ya tauye to yana fuskantar azaba ta Allah madaukakin sarki abinda ake aunawa da awun nauyi kamar awu na sikeli in mutum ya tauye ya cutar da mutane sun dauka gram goma ya basu nan ko gram tara ne sun dauka kilo goma ne nan ko kilo kaza ne sun dauka lita kaza ne nan ko ka bai kai ba to irin mutumin da ke aikata wannan yana fuskantar azaba ta Allah madaukakin sarki to a farkon surar Allah madaukakin sarki ya ja hankali na mu'mini cewa abin da zai sa mu'mini ya aikata irin wannan shine in baya tunanin gabuwarsa da Allah madaukakin sarki baya tunanin tsayuwarsa gaba ga Allah madaukakin sarki wannan shi zai sa musulmi ya aikata wannan amma musulmin da ya imani da Allah madaukakin sarki yayi imani da ranar ƙarshe imani da hisabi yayi imani da tsayuwarsa gaba ga Allah madani sarki in yana tune to wannan ba zai aikata wannan ba to Allah madani sarki ya mana magana game da musulmai ya ja hankalinsu game da tuna ranar gobe kiyama duk abin da zaka yi ka tuna me zaka cewa Allah ka ranar gobe kiyama ka tuna menene Allah madaukakin sarki zai saka maka in kayi kaza in ko kayi kaza hakan to anan wannan ayar sai Allah madadin sarki yana magana game da kafirai waɗanda ke tauya ma'auni da aikata ma manya-manyan laifuffuka yace su ma wailun yawma idhil lil mukaththibin azaba ta tabbata ga masu ƙaryatawa me suke ƙaryatawa Allah madadin sarki ya bayyana mana aya ta gaba yace alladhina yukaththibuna biyawmiddin waɗanda suke ƙaryatawa game da ranar din ranar sakamako ranar sakamako ma'anar sakamako ranar da za a ba wa kowa ayyukansa a saka masa gwargwadon aikinsa wani a wulaƙanta shi saboda ayyukansa wani a ɗaukaka shi saboda ayyukansa wani a sa shi cikin ni'ima saboda ayyukansa wani ko a sa shi cikin azaba saboda ayyukansa hakan wani ya yi farin ciki saboda ayyukansa kyawawa ne wani yayi bakin ciki saboda ayyukansa munana ne wani yi dariya wani yayi kuka to wannan shine yawonmu, addin ranar sakamako Allah ce waɗanda ke ƙaryatawa game da wannan ranar to azaba ta tabbata a gare su domin su ɗin nan ba su yadda da hisabi ba saboda haka ba za su shirya wa hisabin nan ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cikin wata sura innahum kanu la yarjuna hisaba ba sa tunanin hisabi ba sa tunanin za a tayar da su bacin mutuwa ba sa tunanin za a tsaye da su game da ayyukansu ba sa tunanin akwai aljanna akwai wuta saboda hakan nan karansu suke ci ba babbaka abinda suka ga dama suke aikatawa hakan nan to Allah sai ke ce waɗannan azaba ta tabbata a gare su alladhina yukadzibuna biyawmiddin rashin imani da ranar ƙarshe babu shakka yakan sa mutum ya ta yin masha shi yasa a hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam za mu ji yana yawaita cewa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda yayi imani da Allah yayi imani da ranar ƙarshe yayi imani da gamuwarsa da Allah madaukakin sarki to falyaqul khairan ya fada alkhairi aw liyasmut من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره wanda ya imani da Allah ya imani da ranar ƙarshe to ya girmama makocinsa kada ya cutar da makocinsa hakan nan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu inda mutum imanin sa nan da Allah imanin sa nan da ranar ƙarshe to lalle mutumin nan ya kamata zan mai taka tsantsan hakan Allah mulkin sarki ya ce alladhina yukallibuna bi yawmiddin waɗanda suke karyatawa game da ranar sakamako sai Allah mulkin sarki ya ce wa ma yukallibu bihi illa kullu mu'tadin athim babu wanda ke karyatawa game da ranar sakamako game da tashin alƙiyama game da tsayuwarsa gaba ga Allah maɗoyin sarki sai wanda yake mu'tadin wanda yake ƙetare iyaka athim mai yawan aikata zunubi to Allah mutum saki ya bayyana mana zunubai da suke yawaita aikatawa me ke sa su aikata shi shine rashin imani da ranar ƙarshe to me ke sa mutum yake imani da ranar ƙarshe bacin hujjoji sun bayyana a gare shi Allah ya saukar da littattafai ya aiko da manzanni ya saukar da alqur'ani mai girma ya aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yake sa mutum ya ƙaryata Allah madin sai ke ce illa kullu mu'tadin athim ba mai ƙaryatawa sai wanda yake ƙetare iyaka kai dan adam kana da iyaka menene iyakarka ba kai kai kanka ba yinka akai to iyakanka ka kasance kai abin halitta ne kana da wanda ya yi ka duk abin da za ka aikata sai abin da wanda ya yi ka ya ce to in kai hakan nan ba ka ƙetare iyaka ba ba kuma za ka zama mai sako ba amma in baka kula da wannan ba ka ce sai abin da ka ga dama za ka yi ba abin da mahaliccinka yake so ba to nan ka ƙetare iyakarka hakan don ba ka yi kanka ba mana kana da ubangiji kai bawa ne in ka ƙetare iyakanka na bawa ka zama ubangijin kanka to mutum ya ƙetare iya Allah mai sai kice ma yukallimu bihi illa kullu mu'tadin athim sai wanda yake mai ƙetare iyaka wanda bai ƙetare iyaka ba tun daga farkon farawa ya sani am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun kamar yadda Allah mutum sarki yace shin haka kawai suka samu shin haka kawai mutane suka faru ko ko kai kai kanka da kanka ta zaba wa kanka idanuwa biyu kunnuwa biyu hannaye biyu ka tsara komai da komai kai kai to in ba kai kai ba to ya kamata ka san cewa akwai wanda ya yi ka idan ka san wannan sai ka zama mai bin dokokinsa mai masa da'a mai masa biyayya in ba ka yi hakan nan ba to ka zama mai ƙetare iyaka shi sa aiki na farko mutum ya duba ma yadda Allah mai din saki ya yi tunani game da kansa Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun akwai ayoyi da Allah ya sanya muku a jikkunan ku shin ba za ku yi wato anin hankalta ba ba za ku gane wannan ku duba waɗannan ayoyin ba to abin da ake so da mutum na farko saboda kada ya zama mai ƙetare gona da iri kada ya zama mai ƙetare iyakansa ya san shi abin halitta ne akwai mahaliccinsa ya san shi bawa ne akwai kuma ubangijinsa ya san cewa shi abin mallaka ne akwai mamallakinsa to idan mutum ya san wannan za ka ga mutum zai tsaya a matsayin sai tsaya a matsayinsa na bawa in ko ya tsaya a matsayinsa na bawa to babu shakka zai zama mai imani da Allah maɗaukakin sarki in ya zama mai imani da Allah madaukakin sarki zai zama mai gaskata annabawan Allah madaukakin sarki ya zama mai gaskata tashin alkiyama ya zama mai gaskata hisabi da aljanna da wannan domin ya san Allah madaukakin sarki bai halice shi su da ba halice shi haka kawai ba an yi shi haka kawai ga ido ga kafa ga komai ba za a bashi umarni ba ba za a hana shi ba ba za a ce da shi ki kaza bar kaza ba haka kawai aka yi shi sai abin da ya ga dama ba hakan nan bane ko ba za a masa uquba ba ba za a masa sakamako ba ya kamata ya gane shi ba hakan nan ba sai kaga mana wanda yake ya tsaya a matsayinsa zai fahimci waɗannan ababen sai kaga ya zama mai imani da Allah madaukakin sarki mai imani da ranar ƙarshe wanda ko bai yi imani hakan nan ba to wannan mu'tadin ne ketare iyaka ne bai tsaye da kansa matsayin bawa ba shi yasa Allah ya gaya mana game da wasu mutanen yace ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa ka bani labari game da mutumin da ya maida zuciyarsa san zuciyarsa ya zama shine allansa me yake yi abin da zuciyarsa ke so me yake denawa abin da zuciyarsa ta ce ya dena shikenan shi abin da yake bi kenan kaman samiri qala fama khatbuka ya samiri a ƙarshe ce kazalika sawwalat li nafsi yace haka raina haka zuciyata ta riya min shi yasa ke bi to mutum ya san cewa ba a halicci shi hakan nan kawai ba su da to idan mutum ya tsaye da kansa zai zama bawa na Allah ba zai zama mu'tadin ba idan kuma bai zama mai ƙetare iyaka ba to ba zai zama asim ba ma'anar asim mai yawan aikata zunubi mai yawan aikata laifi ya cutar da ƴaƴayensa ya cutar da iyayensa ya tauye haƙƙin iyalansa ya tauye haƙƙi na makotansa a kasuwancinsa ma hakan nan ya cutar da mutane kamar yadda muka karanta wailul lil mutaffifin in shugaba ne cutar da waɗanda yake shugabanci a kansu hakan nan a komai nasa sai ka tarar da shi macuci mai cutar da mutane mai ƙetare iyakokinsa to Allah madin sarki ya ce wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim babu mai karyatawa game da tashin alqiyama game da sakamako bacin mutuwa sai dai mai ketare iyaka mai yawan aikata zunubai mai yawan aikata laifuffuka wannan kuma yawan aikata laifuffuka shi ma kansa Kullum zai ƙara wa zuciyar mutum dauda kan wato ainin dauda hakan nan sai ka ga mutum zuciyarsa ta ɓaci baki ɗaya haka domin zunubi yakan ɓata zuciya kamar yadda za mu karanta a aya a ɗaya daga cikin ayoyi masu wato anin biyowa haka zunubi yakan ɓata zuciyar mutum in yayi yau yayi gobe yayi gobe sai ga zuciyar na zama baka baka baka baka har ta zama baka kiran baki da kaji amma mutane ana cewa na baƙa zuciya ce da shi na bakar wato ainihin zuciya ce da wannan mutum ba a sa ran zai aikata wani alkhairi hakan saboda zuciyar ta wato ainihin bacin hakan to Allah madin sai ke ce ma yukallibu bihi illa kullu mu'tadin afim idza tutla alaihi ayatuna duk da cewa shi bai karanta ayoyin Allah madin sarki bai ma da wannan lokacin anan maluma suka ce wannan alamu ne na irin waɗannan kafiran hakan shi bai karatun ayoyi in aka karanta ya maji to sai ka ji maganar da zai faɗa ba ta da wato ainihin daɗi hakan idza tutla alaihi ayatuna idan aka karanta masa ayoyi na Allah madaukakin sarki ayat ayat jam'i ne na aya menene ma'anar aya alama ayoyin alqur'ani mai girma me yasa ake ce musu aya saboda kowace aya alama ce da take nuna akwai Allah madaukakin sarki ta yaya take nuna akwai Allah madaukakin sarki in ka karanta aya a ce wannan maganar waye zancen wa sai ka ce zancen Allah ne kaga wannan aya ta zama alama cewa akwai Allah madaukakin sarki ana samun zancen wanda babu shi akwai zance a ce amma babu wanda yi zancen babu to shi yasa aya ta alqur'ani zance na Allah madaukakin sarki alama ce da ke nuna cewa lallai akwai Allah madaukakin sarki kuma alama ce da ke tabbatar da annabci da manzanci na annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan zance ne na Allah to mun tabbata akwai Allah madaukakin sarki ta ina ka samu wannan zancen a ce ta hanyar annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin me domin shi dan aike ne na Allah madaukakin sarki kuma Allah ba zai magana da kowa ɗe bayan ɗe, ba ɗe bayan ɗe, ɗe bayan ɗaya na tabbata Allah shi ke da misali mafi girma amma ko sarkin garin ku baya haka yabo wani ɗe bayan ɗaya zai gaya wa kowa yakan yi a wanda zai yi to Allah madaukakin sarki ya zaɓa kamar yadda ya gaya mana yastafi yakan zaɓi wanda ya so domin annabtansa domin manzanci ya ba shi annabta ya ba shi manzanci to Allah ya ce aya tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin idan aka karanta masa ayoyinmu ma'ana ayoyi na alqur'ani mai girma waɗanda suke nuna cewa lallai akwai Allah madaukakin sarki daga jinsu ma kawai akwai Allah madaukakin sarki banda ma ma'anonin da suka kunsa domin cikin alqur'ani sun kunshi ma'anoni na rububiyya da babu inda zaka taba samun su ma'anan ka karanta Alƙur'ani mai girma ka ji Allah ya ce da kansa ya ce shi ne rabbul alami. ya ce shi ne ubangijin komai da kuma ubangijin kowa wannan aya ce ko ba aya ba alama ce ko ba alama ba alama ce domin kan ka ji wani duk inda kafircinsa ya kai yana irin wannan maganar abin zai zama mai wuyan gaske domin ya san da ya faɗa ya faɗi in ya ce shi ke ka za a ce to juya mana rana a ce a juya mana kaza amma Allah mutum sake yana faɗa rabbul alami yace kulle shai, shay kun. shi ya halici komai ya halice ku ya halici komai da kowa zaka ji magana ta Ubangijantaka? a cikin alkur'ani mai girma da kaji kai da kanka dai akwai fahimta kuma zuciyar tana nan kyakkyawa to mutum zai gane cewa lalle wannan zance ne na ubangiji zance ne na mahalici bai yi kama da zancen abin halitta to Allah ya ce idza tutla alaihi ayatuna idan aka karanta masa ayoyinmu qala asatirul awwalin sai ya ce ai waɗannan ayoyin da aka karanta asatir ne ma'ana tatsuniyoyi al-awwalin asatirul awwalin tatsuniyoyin mutanen farko ne tatsuniyoyin magabata ne asatir ma'ana jam'i ne na ustura ustura shine alqissa ita ce alqissa almukhtara'a ma'ana kissa da aka kaga ƙisa da aka ƙirƙira, labarin da aka ƙirƙira. babu shi asalin bai faru ba to haka suke faɗi game da Alƙur'ani mai girma idan aka karanta idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin idan aka karanta masa ayoyi na Allah madaukakin sarki maimakon ya ji ya saurara ya yi imani duk da cewa tun a wannan lokacin sun gane cewa ayoyin alkur'ani mai girma daga Allah suke shi yasa suka yi tabalin bitu farko su ce kai wannan wani ne ke karantar da shi a wannan tsafi ne wannan kaza ne wannan kaza ne Allah ɗin sai ke ce a duk abin da za ku haɗa mutane da aljansu kawo kwatankwacin alkur'ani aka ba su lokaci ba su iya kawo ba sai ya nuna cewa alqur'ani zancen wa zancen Allah doyin sarki zancen mutun da zancen mahalicin mutun da aljan aka dau lokaci aka ce to amma rage muku maimakon ku kawo kwatankwacin alqur'ani baki sa, to ku kawo kwatankwacin surori goma am yaquluna iftara قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين الله يقول فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله إن بس إيكاو فتنكتن سوري قومنا القرآن با سكا كذا الله ينا فلا تقلى ربان سناجي to ku sani cewa alqur'anin nan saukakke ne daga gurin Allah madaukakin sarki kai kenan ayoyin alqur'ani suna tabbatar da cewa lallai akwai Allah madaukakin sarki kuma zancen sa ne alqur'ani kuma alqur'ani mai girma gaskiya ne ba a tsaya anan ba har sai da aka rage musu wa in kuntum fi ghaibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi in kuna kokonto ga ku larabawa kamar sa gashi shi mutumi guda a cikin ku to ku ku haɗa kai baya ku da ƙwanku da ƙwarƙwatar ku baki ɗaya ku kawo kwatankwacin sura ta alƙur'ani Allah ya ce fa illam taf'alu idan ba ku yi ba bari ku ja abin da Allah ya gaya musu ya ce kuma ba za ku taɓa iya yi ba ko kai aka ce ba za ka taɓa iya yi ba in dai za ka iya za ka ce to bari in yi ko ba haka ba ne to amma hakan nan zancen ya ƙare fa illam taf'alu Allah ya ce wa lan taf'alu ba za kuma ku taɓa iya yi ba domin ba zancen mutum ba ne zance ne na mahalicin mutane ba zancen aljan ba ne zance ne na mahalicin aljan to Allah madin sake ce idza tutla alaihi ayatuna idan aka karanta masa ayoyi na Allah madin sake qala saboda girman kai bacin duk waɗannan alamomin da ayoyin saboda girman kai sai ce asatirul awwalin yace wannan tatsuriyoyi ne irin na mutanen da kissa wacce aka kirkira ake gaya wa mutane domin a dan musu kewa hakan nan to Allah madoyin sarki yace kalla ma'ana rad'u maluma anan suka ce kalla anan ma'ana rad'a ana jawo waɗannan kafiran da shi da mai cewa asatirul awwalin idan aka karanta masa ayoyin alqur'ani mai girma da kafirin da bai cewa asatirul awwalin dukkanin su ana ja musu kunni domin wanda ya ce a sarifirul awali, ya kora ayoyin alqur'ani ya yayi imani yaki ya amfana da alqur'ani mai girma wanda ma bai ce a sarifirul awwalin ba shi ma amma bai yi imanin ba to shi ma hakan nan bai amfana da alkur'ani mai girma ba to dukkanin su Allah ya ce musu kalla ma'ana rad'un 'anil mu'awada ko 'anil istimrar cewa to ana ja musu hankali su shiga taitayinsu su tuba su daina wato ainihin faɗin irin waɗannan maganganu game da alƙur'ani mai girma su daina ƙaryata ranar gobe iyama, su yi imani da Allah madin saki wannan ne zai fishe su ne zai fishe su hakan ne zai amfane su sai Allah madin saki cikin aya ya bayyana mana me ya janyo musu wannan kafircin yace bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun rana ma'ana wato ainihin sada ya yi tsatsa abin ayyukan da suke aikatawa ya wato ainihin sanya tsatsa a zukatansu bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ayyukansu sun bakanta zukatansu sun bata zuci zukatansu hakan cikin hadisi na Manzo sallallahu alaihi wasallam yace hadisi mai inganci cewa idan bawa ya aikata laifi nukitata ala qalbihi nuktatan sauda in ya aikata laifi sai a dinka masa dugo bakin dugo akan zuciyarsa fa in taba naza'a wastaghfara suqila qalbuhu idan ya tuba ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki sai a wanke wannan bakin dugon nan da aka yi idan ya ci gaba da laifi ko zida sai a ƙara a dinga ƙara masa dugo hatta har ya lullube zuciyarsa baki ɗaya, sai ya zama mai bakar zuciya sai zuciyar ta zama mai lafiya ko mara lafiya ta kamu da rashin lafiya tsatsa tsatsa kan tsaunana hatta karfi in akwai ƙarfe ya kamu da tsatsa sai ka gaya zama mai rauni a kwana tashi tsarfan zai iya ma'ana da an masa sai ga ya banta da ya karye hakan to hakan nan su ma hakan nan zukatansu ta yi tsatsa zukatansu sun yi tsatsa rana ala qulubi me ya janyo wannan tsatsar ma kanu yaksibun abinda suka kasance suke aikatawa suke tsuruta shine ya janyo tsatsa ga zukatansu hakan shi ya janyo tsatsa ga zukatansu sai zukatan suka zama marasa lafiya kai zukatan rashin lafiyan ya kai rashin lafiya har suka mace zuciya an ba lafiya matacciya zuciya ba ta gane komai a saukar da ayoyi sai ka gaba su amfana wani lokacin a gaya musu gaskiya sai su dinga ganin gaskiya shine bata su dinga ganin bata shine gaskiya su dinga ganin abin da yake mai kyau sai su dauke shi shine mummuna abin da yake mummuna sai su ɗauke shi su a gurinsu shi ne kyakkyawa hakan yanzu a wasu ƙasashen in mace za ta fito tsirara ta ce wannan ‘yancinta ne a ƙasar kuma in wata za ta saka niƙabi ta fito ta sita a wannan ai bai kyau. kyau rana ala qulubihim ma kanu yaksibun hakan rana ala qulubihim ma kanu yaksibun a gurin wasu a hana zina a an tauye wasu mutane haƙoƙinsu hakan rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ma'ana zuciyar sun baci zakatun nasu sun lalace sun gurbace sun kamu da cututtuka sun mamace saboda abin da suka kasance suke aikatawa zuciya ko idan ta baci shikenan intaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasad kulluhu a cikin gangan jiki na mutum akwai ɗan tsoka idan ta gyaru in zuciyar nan ta gyaru to salahal jasad kullu jiki baki ɗaya sai ya gyaru wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu idan ko ta baci sai jikin ma baki ɗaya ya baci hakan to waɗannan Allah ya gaya mana zuciyar ta baci zuciyarsu a lalace a gurɓace wato in talla rana. على قلوبهم ما كانوا يكسبون أبن دا سكي أي كتاو الكسب معلومة سكي كسب معنى أبن دا متين يكي جنيو وكنسا أبن دا يكي جنيو وجنيو أبن دا يكي جنيو وكنسا دم يكي جنيو وكنكا هو الخير هو شر حكا ولم يحكم أن فخالف النفس ولا تطعها ورع الودائع ولا تطعها وهي الجوارح التي بها اكتساب alkhaira wa sharra wa khaf yace ka kula da amanonin Allah ka kula da wato ainihin gabobin nan waɗanda da su kake janyo wa kanka alkhairi ko kuma ma ka janyo wa kanka sharri wa khaf yawmal hisab ka ji tsoron ranar da za a maka hisabi wahaya lisani sai ya ambace su cewa akwai gabobi guda bakwai da su mutum yake janyo alkhairi ka yi abin da zai gyara zuciyarka ya kusantar da kai zuwa ga Allah madadin sarki ya sama maka ɗaukaka ranar gobe kiyama da su ake ko kuma mutum ya yi abin da zai bata zuciyarsa ya nisantar da shi daga Allah madadin sarki ranar gobe kiyama kuma ya samu kansa cikin mawuyacin hali hakan waɗannan gabobi guda bakwai dumin san su hakan sai dai mu ƙara nanata su su ne na farko al-lisan harshe na mutum da harshen mutum yana iya faɗin magana ta kai shi wuta da harshen mutum yana iya faɗin magana ta kai shi aljanna ta Allah mutunsa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna hakan nan ido na mutum da idan mutum zai kalla abin da zai cutar da shi ko a rubuta masa zunubi ko ya kalla abin da zai amfani shi kuma a rubuta masa lada kaga biyu kenan sa'an na ukun su kunne ko mutum ya saurari abin da bai da kyau ko ya saurari abin da yake mai kyau gwargwadon sauraronka abin da ka ji da kunnenka yana tasiri a kan zuciyarka dalili shine sai ka ji wata maganar a dalilin maganar da aka gaya maka sai ka yi alkhairi sai ka ji wata maganar a dalilin ziga ka da aka yi sai ka yi sharri shi sa Allah ya gaya mana game da wasu mutanen yace sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti masu yawan sauraron ƙarya ne masu kuma yawan cin haramu ne ta ina za a saurari alkhairi za a tsammaci alkhairi daga gare shi to kaga gabobi nawa kenan muka ambata ga harshe ga ido ga wato ainihin kunne sa'annan ga baki na ci da sha ko ka ci halal ka samu lada ko mutum ya ci haram ya samu zunubi hakan hudu sa'annan ga hannu ko ka taba haram ko ka ɗauki haram ko ka kwaci haram ko kuma ka ba da halal ka yi abin da Allah da Allah yake so da hannunka biyar sa'an nan na shida sawu mutum ko ka je ka masallaci ka samu lada ko mutum ya taka tiryan tiryan ya je gidan tsiya gidan banza gurin banza gurin gulma gurin kaza ya samu wato ainihin zunubi na shidan su shine farji na mutum ko mutum ya yi aure ya samu lada ko kuma ka ga wani ya koma ga zina ko liwadi ko maɗigo hakan nan ya samu kuma zunubi to Allah madin sake ce kalla bal wana ala qulubihim ma kanu yaksibun abinda suke aikatawa shi ya ɓaci su shi yasa lahum qulubun la yafqahuna biha ga su da zukata amma ba sa fahimta ba sa ganewa ga su da zukata amma ba sa ganewa walahum a'yun daman idan zuciyar ba ta ganewa to shi kenan sai ka ga sauran gaɓoɓin baki ɗaya sun tasirantu domin zuciyar ita ce kamar wato ainihin sarki a kansu hakan nan kamar sarauniya a kansu in ta umarce su sai su bi umarninta in ta hane su sai su hannu hakan to Allah ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun saboda haka lalle ne mu gane wani zunubin da mutum ke aikata da sa. wallahi yana da tasiri mai girma a rayuwarsa zunubi da ake aikatawa da kunnuwa ko da harshe ko a cikin ciki a ci a sha ko da hannu ko da wato ainihin farji da sawa suna da tasiri mai girman gaske akan wato ainihin zukata na mutane kai suna ma da tasiri akan rayuwa ta mutum hakan rayuwarka takan zan mai albarka in ka nisanci miyagun ayyuka takan kuma zama mai tauyayyar albarka in mutum ya lizimci miyagun ayyuka Allah ce zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas cikin wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma zaharat al-fahisha fi qaumin al-fasha ba ta bayyana cikin wasu wato ainin mutane hakan nan illa fasha fihim al-maut face sai wato ainin mutuwa ya yato a tsakankanin su hakan وما نقض قون ahda illa سلط عليهم عدوهم idan mutane suka sanyu suna wato ainihin saɓa alƙawuran su za a wato ainihin ɗaura makiyan a baiwa makiyansu ƙarfi da sulta da galaba a kansu hakan saboda haka zunubai da ake aikatawa suna da tasiri mai girman gaske wasu malumin suna cewa innal abda yuhramu rizq bil sai yusibuhu hatta arziki wani lokaci sai kaga mutum saboda zunubai da yake aikatawa sai kaga babu ko kaga gashi amma albarkar babu hakan nan a dalilin wato ainihin zunubi hakan nan to Allah ce kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun aya ta gaba Allah madin sake ce kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubun maluma nan suna cewa wannan kallar suka ce tana karfafa kalla ta farko wacce ta gabata kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun ma'ana ana musu zajar ana kwabarsu game da ƙaryata tashin alƙiyama game da ƙaryata alƙur'ani mai girma to har ila yau wannan kalla din ita ma tana wato ainihin jaddada musu wannan hakan wasu maluman suka ce wannan kalla din nan cewa ma'ana su gyara su daina aikata zunubai su tuba daga aikata zunubai domin zukatansu su gyaru in zukatan nan suka gyaru za su ga gaskiya gaskiya ce su ga bata bata ce su ga ƙarya ƙarya ce su ga mai kyau mai kyau ne sai wannan ya sa su su yi imani da Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yace innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun lalle su waɗannan waɗanda suke wailul lil mukallibin masu ƙaryata wannan waɗanda ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki ya ce idan suka mutu suka koma ga Allah madaukakin sarki suka koma ranar gobe kiyama innahum lalle su din nan an rabbihim game da ubangijinsu yawma idhin a wannan ranar lamahjubun ba za su ga Allah madaukakin sarki ba lamahjubun ma'ana lamasturun lamasturun ma'ana za a sanya shamaki za a sanya hijabi tsakaninsu da Allah madaukakin sarki ba za su ga Allah madaukakin sarki amma waɗanda suke mu'minai Imam Malik Imam Ash-Shafi'i Allah madaukakin sarki ya musu rahama da zauran maluma suka ce wannan ayar tana tabbatar da cewa daga cikin azaba da za a wa kafirai ranar gobe kiyama shine hana su ganin Allah madaukakin sarki tana kuma tabbatar da cewa daga cikin ni'ima da za'awa mu'minai ranar gobe kiyama shine ganin Allah madaukakin sarki mana mu'minai a gidan aljanna za su ga ubangijinsu za su ga Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam karara a cikin hadisai cikin sahihul bukhari da sahihul muslim ya gaya wa sahabbansa Allah madin sarki ya kara musu yadda yace innakum satarawna rabbakum yace lalle ku dinnan za ku ga Ubangijin ku? ma'ana cikin gidan aljanna kama tarawna hada alqamar yace kamar yadda kuke ganin wannan watan ya nuna musu wata yace kamar yadda kuke ganin wannan watan la tudammun babu cunkoso babu curereniya babu komai kuna ganin wata to hakan nan a gidan aljanna za ku ga Allah madaukakin sarki haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan cikin sahih muslim cikin sahih cikin al bukhari ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda kuke ganin rana ba cunkoso ba curereniya hakan nan a cikin gida na aljanna za ku ga ubangijinku za ku ga Allah maɗaukakin sarki waɗannan ayoyi duk sun tabbatar da cewa daga cikin uquba da za a wa kafirai ranar gobe kiyama sanya shamaki tsakaninsu da Allah madaukakin sarki daga cikin ni'ima da za a wa mu'mini gidan aljanna ganin Allah maɗaukakin sarki cikin wata ayar Allah madaukakin sarki yana cewa wujuhun yawma idin ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة كوكين أو نر سنا حسكي ما سو حسكي ما سو ما سو والكيا ما سو فلنشكي إلى ربها ناظرة سنا كلو زواج الله سكي ما نازاسك الله من هر إلى يوم تكون وتآيات الله من سكي yana و lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata za a saka musu da aljanna wa ziyada da kuma ma ƙari sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ya ce ma'anar ziyada a nan gurin yake cewa ganin Allah maɗaukakin sarki maluma suka ce wannan fassara in ba domin ya same ta gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba zai faɗe ta hakan nan ba shi sa suka tafi cewa ma'anar waziyada shine ganin Allah madaukakin sarki maluma sun tafi kan cewa a duniya ma'ana mutane ba za su ga Allah madaukakin sarki ba amma a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana za a ga Allah Allah madaukakin sarki cikin alqur'ani mai girma ya gaya mana cewa a lahira za a gan shi hakan sai sa maluma na tauhidi suke cewa wa ru'yatu haqqun li ahli aljanna kama nataqa bihi بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والرؤية حق معنى جنن الله مدعوك كنسكي كسكياني أتكين جلن الجنة مؤمنين بغير إحاطة ولا كيفية ba za mu ce ga yadda za a ga Allah madaukakin sarki ba amma tabbas kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin sa mu'minai cikin gidan aljanna za su ganshi ba tare da cunkoso ba ba tare da wata matsala ba za su ga Allah madaukakin sarki to Allah yana cikin wannan ayar ya gaya mana daga cikin ukuba da za a musu yace kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun ma'ana a'a idan ma'ana su tuba in ba su tuba ba ranar gobe kiyama ba za su ga ubangijinsu ba ma'anar ba za su ga Allah ba yana fushi da su Allah suna daga cikin waɗanda Allah ke fushi da su kenan sa'annan Allah madin sake ce thumma innahum lasalul jahim sa'annan lallai su waɗannan kafiran waɗanda ke ƙaryata tashin alƙiyama waɗanda ke ƙetare iyakarsu na bayi na Allah maɗaukakin sarki suka mai da kawukansu allolin kawukansu kai suka ma mai da kawukansu allolin ma mutane suna son abin da suka tsara kawai shi za ku bi ba na Allah maɗaukakin sarki ba sai su za su mana abin da suka ce shine mai kyau ya zama shine mai kyau wanda suka ce daidai to ya zama shine daidai to sun ƙetare iyakarsu na kasancewarsu bayi abin halitta abin mallaka na Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki yace waɗannan mutanen su dinnan waɗanda idan aka karanta alqur'ani mai girma suke kin imani da alqur'ani mai girma yace da salul jahim za su shiga kuma za su konu a cikin jahim za su shiga jahim jahim ma'ana gida na wuta ya gabata cewa gidan wuta na da sunaye daban-daban ya gabata cewa gidan wuta na nan ƙasa ƙasa ƙasa hakan akwai na ƙasa ta farko na biyu na uku na hudu na biyar har wato ainihin shida har ma wato ainihin bakwai hakan nan to jahim ɗaya ce daga cikin waɗannan wato ainihin ƙasa ƙasa na wannan na wuta hakan to Allah mutum sai ke ce thumma innahum la salul jahim za su shiga cikin jahim kuma za su ɗanɗana ta kuma za su ƙonu a cikin jahim ɗin nan bayani ya gabata game da abin da ke faruwa ko abin da zai faru da su a cikin jahil ya gabata cewa abin shan su wuta ne abincin su wuta ne tufar da za su saka wa wato anin wuta ne hakan nan komai nasu a ciki ma'ana azaba ake musu hakan Allah ce ya al-maut min kulli makan wama huwa bimayyit ba kuma za su taɓa mutuwa ba abinda a duniyan nan in aka maka zaka mutu to a lahira za a musu so miliyan miliyan ɗinsa amma babu mutuwa mutuwa ya ƙare ba za su taɓa mutuwa to Allah madin sai ke ce da salul jahim za su ɗanɗana wato ainihin wannan wuta ta jahim thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun sa'annan kuma za a ce da sura na gobe kiyama hada ma'ana wannan azabar wannan gidan wutan wannan sakamakon wannan tayarwa bacin mutuwan shine wanda kuka kasance kuke karyatawa lokacin da kuke gidan duniya su maluman suka ce har ila zai dauka shine wanda kuka kasance kuke karyata manzanni saboda su a lokacin da kuke gidan duniya ma'ana za a tayar da su an tayar da su da sun ce ba za a tayar da su ba gashi an tayar da su sun ce babu hisabi gashi an musu hisabi sun ce ba wuta ba aljanna gashi an kai su gidan wuta sai a ce da su to wannan sakamakon da kuke gani shine abin da kuka kasance kuke karyatawa lokacin da kuke gidan duniya hakan a lokacin nadama za ta kai nadama hakan su ce rabbana ya ubangiji mu amaida mu gidan duniya saboda mu yi imani hakan nan amma lokaci ya riga ya kure ba za a taba wato anin mai da wani ya dawo zuwa ga wannan gida na duniya ba ba za su taba wato ainihin dawowa hakan nan ba to da babu dawowa su ce li yaqdi alaina rabbuk azaba tayi azaba wa nadaw ya maliku li yaqdi alaina rabbuk za su kira mala'iku masu tsaro akan wuta su ce li yaqdi alaina rabbuk ubangijinka ya karar da mu mana maluma masu tafsiri suka ce bacin sun faɗi wannan shekara da shekaru suna jiran amsa shekara dubu sai ya ce da su innakum makithun ku masu dawwama ne a ciki ba mutuwa babu kuma fita wala yukhaffafu anhum al'azab kuma ba za a rage muku azaba ba Allah madin saki ya tsare mu Allah ya dace da mu baki daya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa أبن دمك وكسكولي تكنسا الله مدعوهين سيكي في من اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما عطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم أعنا على الصيام وأعنا على القيام وأعنا على تلاوة القرآن أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين وبكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأجدادنا ولأمهاتنا ولأعمامنا وعماتنا ولأخوالنا وخالاتنا ولإخواننا وأخواتنا ولأزواجنا ولأحبابنا ولكل من أحببناه فيك ولكل من أوصانا بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين وبكرمك يا أكرم الأكرمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك